an naɗa janar salifu modi a matsayin babban hafsan sojan nijar sai sai dubaje shine babba a fannin sojan ƙasa birgediya janar adili ahmadu sakatare ofishin ministan tsaro yayin da shi ma birgediya janar sidiku isa ya zama mai bincike sai da wasu 'yan kasar na ganin maganin matsalar ba canza manyan sojoji ba ne in ji abdu muhamman ba canza sojoji kamar ba kayan aiki ya kamata a suwa ba sannan mu muna da kanne da magajiyo da suke wani abu suna ga kayan su tsohon yayi ne a magana ce ta yanki saboda Allah ya kamata a basu su kayan tunda yanzu haka dan yanzu dan soji ya ya ya ja baya wallahi ni ban bangale shi kuma Sani Ibrahim na mai cewa gwamnati na nata kokari wajen sayan kaya illa kawai matsalolin na nan daga sojoji ne daga commandement ne na soji su manya-manyan sojojin masu kula da tsara taktik na yakin da na tsaron su ne ba su aikin sun sa kuɗi gaba sun zama kamar 'yan kasuwa yaran ma na ba su hilin daga ba tsoron haɗan suke in ka ɗauka ya don sojin chad da suke ai ba tsoro suke suna ta yamma suna kuwa magana tsoro chadiyan bai da ita to ko mu yanzu tsoro ne kamata a yi dame kuma man shi ma ya gyara ta eh, strategy shi ta yaƙi yanzu an kasa Allah ya sa mutane da Tahiyar shugaban kasar a Faransa dai ta jawo ce kuce ga ma abin da wasu 'yan kasa ke cewa. Inda akwai 'ya'yansa a ciki kenan wannan abu da ya musu zahi. kuma gashi yanzu ana cikin wanka shirari kuma shugaban kasa ya ta yi waran shi kenan ya kwata sai a za a ƙara shirari a ƙara zaman makoki in ma za a yi ko tun wani mataimaki ne ta yi yan har hula irin su musu cangari na mai ganin cewa shugaban ya yi kaɗan ya ce bai zuwa taron masu gidajensa bai yiwa shi ya ki tafiya wannan taron saboda abin da faranshi take so shi ne ke so ya yi, mu ne in muka buƙaci wani abu daga gare shi ba zai iya yi aikatawa ba amma wadancan ya zamanto kamar ana musu biyayya yanayin yin duk abin da suke suke so kenan dole zai tafi abu ne wanda yake da takaici sosai a bangaren jam'iyya mai mulki sakataren watsa labaran ta huskar maradi malam abdul sile cewa yake idan har akwai wanda ya damu da halin da nijar ke cika yanzu babu kamar shugaban kasar in yana ganin magani wani kasa yake ba nijar ba to dole ne ya shi ya tattauna da waɗanda ta kamata ya tattauna ya ga menene matakan da za a ɗauka in kuma ya ga gida ne kuma hakan gaza ai kaga wancan gaman da aka yi to sai ya ga to mazigara ya komo gida ya ji mene da ke faruwa ya ga wannan matakai ne za a dauka yanzu kuma sai ya ga to dole sai ya gabu da sauran yan uwan shi shugabannin kasa na jihar san sahel da kuma kasar eh, faransa dan ya isar da matsalolin shi saboda matsalolin nan ba na kasar niger ba ne dan a ga ina ne mahita zaman shi nijar ga yanzu ba shi bane alheri muna fatan allah shi mu taimako a gaba wasu 'yan kasar kuma sukar kasancewar sojojin waje a nijar suke yi da a ganin su bai kare komai ba ai sun daɗe har yanzu ba su kula da nijar ba ne ake zuwa ake kashe mamu shine mu anhwanin su muke son mu gaya ne wai anhwanin nasu yaushe ne zai zuwa yaushe ne nijar in za ta ci anhwanin wannan sojojin da ake cewa an kawo kuma don su kare kasar mu shugaban ƙasar yanzu haka na kan hanyar zuwa garin napo sai dai ka ya tashi ya ziyarci kaburan sojojin 89 da aka kashe a shi na godar inda ya yi addu'o'i salis isa maraɗiyar rafi hausa